واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul mulk jiya mun karanta ayoyi guda biyu tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in kadir. dukkan mulki da mallaka na Allah ne shi kaɗai subhanahu wa ta'ala Allah shi yake da mallakar jinka Allah shi yake da mallakar ganinka Allah shi ke da mallakar gudanar da dukkan al'amuranka baki ɗaya babu wadda yake da mallakar lafiya ma wani ba wadda yake da mallakar lafiya ma kansa balle ma waninsa ba wadda lafiyarsa shi yake da mallakarta balle ya iya mallakar lafiyar waninsa ba wadda yake iya mallakar wani abu makansa balle ya mallaka ma waninsa komai na Allah ne allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ya halicci rayuwa Allah shi ya halicci mutuwa ma'ana wannan tsari da muke gudanar da rayuwarmu a kai a mutu a rayu ma'ana a zo duniya a hayayyafi bayi a mutu a haifi waɗansu a yi rayuwa a zo a mutu waɗannan su zo waɗannan su tafi Allah ya ce na samar da wannan tsarin ne domin na yi muku jarrabawa na ga wane ne zai yi aiki mafi kyau manufar gudanar da wannan rayuwa shine aikata aiki na gari duk wanda ya zo duniya bai tsaya ya yi addini yadda ya kamata ba to bai fahimci mai manufar zuwa duniya ba kuma bai mori rayuwar duniya ba kuma zai yi ɗandana sani akan duk abin da ya aikata a duniyar matukar ya yi watsi da addininsa wa azizul yau za mu tashi a farkon aya ta uku Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت البصر هل من ثم البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا Allah maɗaukakin sarki ya ce allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah shine ya halicci sammai bakwai wannan bisa wannan jama'a mun fahimta yana daga cikin manyan ayoyin Allah subhanahu wata'ala sammai da kasai yana daga cikin abin da ke bayyanar mabayi akwai Allah aya ce daga cikin ayoyin Allah manya-manya halittar samai da halittar ƙasai allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa shine ya halicci samai bakwai babaka bakwai wannan a saman wannan wannan a saman wannan kuma ba a manne a liƙe suke ba wannan tana bisa da wannan tsakanin wannan da wannan yayi tafiyan shekara 500 jama'a mun fahimta duka haka saman nan suke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ubangiji ya kiraye shi domin ya je ya karbo sallah duka ya bi su ya kwankwasa an bude su yana daga cikin ayar Allah da zai nuna maka akwai Allah ka dubi sama ka dubi girman sama la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi Allah ya ce lakalku samawati wal ardi wallahi halittar sammai da kasai akbar min khalqin nas ai shine mafi girma in ma a ce akwai wahala Allah ya ce to ai ai sama yafi ai mutum wahala ka duba sama ba wani wanda ya isa a tarihance ya ce ya kure ƙasa ko ya kure sama jirgi ya yi ta lulawansa a sama bai isa ya isa inda babu rumfan sama a kansa ba akwai aya ko ba aya ka duba girman sama a ce ƙasa kaza tana da faɗin ƙasa murabba'i kaza tana da faɗin ƙasa kaza duka sama ta ma duniya rumfa ba wadda ya taɓa tafiyan da ya je inda ya ƙure faɗin sama aya ta biyu shine saman tsayuwanta da ba gwafa ta ba fatabarakallahu ahsanul karim tsayuwarta da ba abin da ya tokare ta khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha ai bighairi amadin kama tarawnaha Allah shi ya halicci waɗannan samai din ba tare da gwafa ya tsare ta ya tokare ta ba tare da an mata fila ba yadda kuke gani ba gwafan Allah ya ce haka na yi ta ba gwafa duk duniya akwai wani injiniyan da ya isa ya tsaye da gini babu abin da ya tokare shi khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha Allah shine ya kirkiri sama ya halicci sama ya kera sama ya tsayi da saman ta tsaya a sama ba tare da an sa wani fila ya tokare ta ba akwai kwarewa a cikin al'amarin ko babu akwai wa alkafil ardi rawasiya yace kuma ya jajjefa duwatsu a bayan kasa su duk girman duwatsun nan da kake gani Allah yace ya jajjefa su an tami da bikum don kar san ta dinga jijjiga da ku sai aka kafe ta da duwatsu wa basa fi min kulli dabba ya zuba dukkan dabbobi wannan nayin nan wannan nayin nan yadda kake zuwa neman abinci haka tururuwa take fita neman abinci haka tsuntsaye suke fita neman abinci wa anzalna as sama'i ma'an Allah ya ce muka saukar da ruwa daga sama fa ambatana bihi fa ambatana fiha min kulli zawjin karim Allah ce muka tsirar a cikin wannan kasar muka tsirar daga wannan ruwa da muka saukar Allah ce kowane irin nau'in shuka Allah ce mai karamci ma'ana mai daraja mata allakum wa li'anamikum ku ci dabbobin ku su ci inji Allah Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha Allah ce shine ya daga sammai ba tare da gufa ya tsare su ba haka yi tsaye da su haka yi tsaye da su akwai aya ko ba aya akwai aya Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah Abin da ke nuna maka akwai Allah Allah nan shi kaɗai ya cancanta a bauta mai bayi da sa'a kalqus samawati wal ardi Allah ya ce halittar samai da ƙasa ba a taba samun wanda yazo yayi yayi ja’ija ja yace shi yayi sama ko kamfanin su ne tayi sama Amurka bata taba cewa ita tayi sama ba eh to sai a bar mu wanda shi yayi kayansa sa yace shi yayi shi ya ce shi yayi ba a samu kuma wanda yayi yi ja da shi yace ba kai kai ba shi yayi ko ba shi ba shi waqtilafu alsinatikum wa alwanikum Allah ya ce akwai aya da ke nuna muku akwai Allah da ya cancanta ku bauta mishi Allah ya ce sabawan harshen ku kana zaune da mutum ga ka gaji? yana magana yana magana wani ya daga hannu yana addu'a yana addu'a yarensa ba ka ji yarenka ba yi ji amma duka Allah yana jin ku wa alwanikum haka launinku Allah ya ce duka akwai wannan aya akwai ayoyi a cikinsa inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin Allah ya ce inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin cikin halittar samai da kasai Allah ya ce akwai ayoyi birjik ga waɗanda suka yi imani da Allah dama waɗannan duka al'ayatul kauniya zama ake a yi tadabburi a yi nazari a kalle su ka ga bayyanar ikon Allah da ayoyin Allah wadda zai zama maka wa'azi a ciki jama'a mun fahimta? a wani waje yake cewa inna Allah yumsiku samawati wal ardi an zula. inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shine ya rike sammai da kasai Allah ya ce saboda kar su zirde kar su goce Allah shi yake rike da sama Allah shi ya rike muku kasa an tazula kar su gushe kar su zirde kar su goce sai ya ce wala inzalata yanzu ku je ku zauna ku yi nazari idan da sama za ta zirde ko kasa za ta zirde a ce sama za ta rubzo in amsaka kuma min ahadin min ba'dihi Allah ce kuna da wani abu da zai tare muku ita bayana har yanzu duniya ba ta yi tunanin idan da sama za ta rikito mai ta shirya na kare kanta daga rikitowar sama ba in amsaka kuma min ahadin min ba'dihi Allah ce ba wadda zai iya rike muku ita ya kare ku daga ruguzowarta bayan Allah ko akwai babu to amma amincin da kake da shi da sama duk da ba abin da ya tokare ta ya fi amincin da kake da shi da rufin ɗakin gidanka yadda kake tsoron rufin gidanka baka tsoron saman haka haka ne ko? gaskiya ne almuhaiminu kenan assalamu kenan ya amintar da kai bayan ba abin da ya tokare ta kuma ba baka fargaba ka tunanin karfa ka kwanta da daddare ta rubto ka fi damuwa da kar ɗakin ka ya rubta kan rubtawarsa yana daga cikin ayoyin Allah Shi ne diri da Allah ya ma sama ita saman nan yadda ka ganta sama yadda kake ganin nan haka annabi Adamu ya ganta mutum ko ya kai shekara miliyan bai sai ya ce maka mu a zamaninmu ta wajen kudu kudun nan ya taba ɓaci aka zo aka gyara ba haka take akwai kwarewa wajen kera ta ko ba kwarewa Allah ke ka dubi yadda ya kera mutum fatar da aka sa a cikin tafin hannu ba ita bace a bayan hannu idan da fatar bayan hannu ita ce aka sa a tafin hannu ko girki mace bata isa ta yi ba ka dubi fatar da aka sa a cikin tafin kafa kasan idan mutum baya nazarin waɗannan ayoyi ba zai ga girman Allah sai ka sayi mota sai ta ci taya sau uku sau hudu kai fa wannan kafan da kake takawa tun na yaranta ne har yanzu baka ci ko ɗaya ba haka kake taka shi a yarantanka ma baka tafiya da takalmi haka kake murje shi amma kuma yana nan har yanzu banda Allah akwai wanda ya isa irin wannan product din babu ka tsaya ka nazari ka dubi halittar da Allah ya maka da irin diri da Ubangiji ya maka Allah ya ce wala qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah ya ce mun halicci ɗan adam a mafi kyawun direwa duka sai ka ji ana cewa wai wani kyakkyawa kamar shi yayi kansa kuskure ne in an ce yayi kansa bai isa yayi kansa haka ba a bashi dama a ce kai yi kanka bai isa ya kera kansa yadda yake ba ko zai iya la mu hukmi Allah idan ya yi hukunci ko ya kera wani abu ba za ka ga correction a cikin abin da yayi ba yanzu ka dubi dan adam a ce ka je ka yi nazari a jikin ɗan adam kiran da Allah ya ma mutum me ya kamata a gyara ka je ka zo da nazari me da ka ce a tambaye ka kunnen mutum kunne idan an cire a nan ka faɗi inda in an manna kunnen zai fi kyau ina da ka nuna a goshi a ƙasar lebe a ce ka faɗi inda in an cire kunnen hanci in an cire hanci a nan a ce ka faɗi inda in an mai da hanci mutum zai fi kyau ina za ka nuna ka duba ƙwarewa ta Allah sai wajen kashi can inda akwai burgewa ko ba burgewa inda a wani gu aka yi shi ba can ba akwai matsala ko ba matsala akwai matsala sai ka je ka tsuguna ka biya bukatan ka baka ga kashin ba baka ga inda ya fito ba akwai hikima ko ba hikima akwai hikima ka duba hanci yadda Allah ya yi shi dan bututun sai aka yi shi ta dan kasa kasa inda bakin bututun ya dan yi sama in ana yayyafi ka isa ka fito haka ne ka duba kunnen mutum da aka zo yin kunne sai ba a yi shi da kashi ba kuma ba a yi shi da nama zalla ba don inda nama ne ko sauri kake sai ya dinga labatar labatar labatar haka ne ko baka ba inda kuma an yi da kashi in ka kwanta sai ya tokare ka sai aka yi shi da abin da zaka murkushe shi kuma in ya tashi da wani ma haka ne ko ba ba Allah ya ce wa fi halƙikum cikin halittar kuma Allah ya ce akwai aya akwai aya ko ba aya akwai aya wa ma yabusu min dabbatin dabbobi da ubangiji ya zuba a bayan ƙasa akwai aya likaumin yuqinun ga mutanen da suke da ne, to haka ubangiji ya samar da tsari to anan sai Allah yake cewa allazi khalaqa al-mauta wal hayata Allah shine ya halicci rayuwa alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa Allah shi ya halice sammai bakwai dabaka bakwai wannan bisa wannan sai ya mata rafi kalkin rahmani min tafawud Allah ce ba za ka taba gani a cikin halittar Allah mai rahama ka wata matsala ba Allah ce ba za ka gani ba ya halitta abin da ya halitta ka ga gyara a halittar Allah ce babu amma yau idan da sabbin motoci za su fito in 2019 insha Allahu in 2020 ya zo sai ka samu akwai wani estara abubuwa da na 2020 suka zo da shi wadda an samu ci gaba a 2019 ba a gano su ba haka ne ko ba haka ba duk shekara yanzu idan da kamfani ne yake buga mutane ka san da 'yan 2020 mu da su fi mu kyau ko? haka ne saboda akwai ƙarin wani abu da za a ƙaru da akwai wata basira mu kuma da mun fi yan etis kyau haka ne to ubangiji ke gudanar da kayansa ubangiji ke gudanar da kayansa alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa sai ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawul ba za ka taba gani ba cikin halittar Allah mai rahama wata matsala Allah yayi halitta ka ce ka gano matsala Allah ya ce a'a ka dubi yadda aka yi wayarin na benz daga kwakwalwar mutum zuwa gangan jikin mutum yadda suke fesa abin da suke fesawa na jini gudanar da al'amurra ɗaukan su gina da waɗansu abubuwa farji ilbasara Allah ce ka mai da gani wai ka ɗan fita waje ka sake leƙa saman haltara min fatur ko za ka ga wani da ya ɗan tsage jama'a mun fahimta Allah ya ce ya halicci sammai bakwai a cikin halittar Allah ba za ka ga wata matsala ba Allah sai ya ce to ka sake ka dan lalle ka ka dudduba sama da kyau ko za ka ga wani gu da ya dan tsage sai ya ce sun marji'il basara karrataini Allah ya ce ka fa sake maimaita dubi bayan dubi yanqalibi ilaikal basaru khasi'an Allah ya ce ganin ka zai kaskanta wa huwa hasir Allah ya ce zai gajiya amma bai ga matsala a cikin halittar Allah ba jama'a mun fahimta Allah ce in ka gani ka je ka sake dubawa ka lalle ka. Allah ce idon ka zai yi tsami Allah ce ce baka ga wata matsala ba ba za ka ɗaga kai ka dubi halittar Allah kuma ka samu matsala cikin wannan wannan halittar Allah ba fa a ahsanul kalli. Allah sai ya ce

Allah ce bi masabiha da waɗansu fitilu su ne taurari Allah ce mun mata ado mun mata kwalliya da taurari waje alnaha rujuman lishiyafin waɗannan taurari Allah ce sai muka sanya su abin jifan shaidan ya zo cikin hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafin zuwan musulunci aljanu sukan hau kan junansu sashi ya hau kan sashi domin fisgar sauraron zancen da mala'iku ke tattaunawa a sama idan ubangiji ya yi umarni wa mala'iku da wani al'amari wannan abin da suke tattaunawan aljanu sashin su kan hau sashi a yi ɗorin ɗosano har su je dab da sama suna da wuraren sauraron su to sai su zauna idan sun zauna sai su dinga sauraron abubuwan da mala'iku ke tattaunawa wannan abin da suka sato na zancen sai su zo su dinga ba wa bokayensu bokayen da shi suke batar da mutane bayan Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka toshe wannan kofan me me yasa saboda kar a samu cakuɗeɗeniya tsakanin wahayi da abin da shaidanu ke gaya wa bokaye jama'a mun fahimta kar su ɗauko wani zance kafin a iso da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya wa wani boka ya faɗa in annabi ya zo ya faɗa a gagara tantance wane ne annabi? to sai aka saka tsaro mai tsanani waɗansu bama-bamai na yular wuta wadda ba ta bari jinnu ya haura wa inna lamasna sama'a wa inna lamasna sama'a aljanu suka ce wa anna lamasna sama'a suka ce mun kai samame sama ma'ana mun isa zuwa ga sama domin ɗauko rahoton da muke ɗaukowa ha muli'at harasan shadidan wa shuhuba sai muka samu sama a cike da tsaro mai tsanani ga kuma yula da bama-bamai da yake harbin mu wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i suka ce mukan je mu zauna a wajen da muke dako naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i mukan zauna mukan yi dako domin daukar rahoto daga wajen mala'iku faman yastami il'ana amma yanzu duk wanda yaje don yayi sauraron ya lahu shihaban rasada zai samu yula wani bomb da zai gasa shi wanda yake dakon zuwansa wa anna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce to bamu sani ba wannan abin da yake faruwa sabon na tsaro da aka bawa sama wani alkhairi wa anna la nadari asharrun urida biman fil ardi wani sharri ake nufi da mutanen duniya am arada bihim rabbuhum rashada ko dai wata shiriya kuma ake so a shiryar da mutane da suka yi iya yunkurinsu su haura sama bai yiwu ba sai suka je suka samu iblis oga kwata-kwata kenan ko suka ce mishi ranka yi dade ba an samu matsala wajen ɗauko rahotannin nan babu kafa duk inda mutum ya bi wuta za ta gasa shi bayan sun mayar da bayani sai ce musu akwai wani sabon abu ne da yake faruwa a duniya sai ya raba su tawaga tawaga ya ce ku ku yi kudancin duniya daga nan ku je duk abin da yake faruwa ku je ku binciko mana me yake faruwa sabo a duniya ku ku yi nan ku ku yi can ku ku yi can ya kasa ya ce a je a nemo labari akwai wani abu sabo da yake faruwa a duniya ya ba da umarni to sai aka bazama to wannan tawagar da suka bi layin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da sahabbansa shi kuma annabi ya fita cikin wani bangare na sahabbansa sun nufi suku ukas to sai sallar asubahi ta riske su a wani gu da ake ce mishi batnu nakla to annabi yana jan su sallah sallar asubahi yana rera alkur'ani sai ga tawagan aljanun da suka bi wannan sashin suna isa sai suka jiyo alkur'ani na tashi alkur'ani na tashi wa iz sarafna ilayka nafaran min aljinn ya kaumana a jibu da'i Allah a jibu da'i Allah ومن لا Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa iz sarafna ilayka nafaran min aljinn Allah ya ce ka tuna lokacin da muka karkato da wata tawagar aljanu zuwa gare ka yastami'una alquran Allah ya ce suka zo suka saurari alquran falamma habaruhu lokacin da suka halarto inda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake jin sahabbansa sallar asubahi qalu ansitu sai suka ce ma duk ɗan uwansu aljanu ayi shiru ayi shiru a saurara falamma maƙubiya lokacin da aka idar da sallah wallau ila ƙaunihin mundirin Allah ce sai suka koma suka fara gargadi da da'awa wa ɗan uwansu aljanu sun dace da shirya. kalu ya kaumana suka ce ma ‘yan uwansu aljanu ya mutanenmu ya jama'armu inna ina kitaban unzila min ba'di Musa mun saurari wani littafi da aka saukar bayan annabi Musa shine alkur'ani ma'ana mun saurari wani karatu na littafin alkur'ani wadda aka saukar bayan attaura ta annabi Musa alaihi salatu wassalam musaddikan lima bayna yadayhi littafin yana gaskata dukkan littattafan da suka gabace shi Ba mu ji wani abu da ya saba taura ko linjila ko wani littafi da Allah ya saukar ba ya hadi ilal haƙi littafin yana shiryaswa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim sannan yana ɗora mutane kan hanya madaidaiciya kaga aljanu sun gane sunna amma wani yana cikin mutane bai gane sunna ba wa ila tariqin mustaqim yana shirye suwa zuwa ga hanya madaidaiciya ya kaumana suka ce ya ku jama'ar mu aljanu ajibu da'i Allah ku amsa ma wannan mai da'awa zuwa ga Allah ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi shi ku yi mai da'a ajibu da'i Allah wa aminu bihi ku yi imani da Allah yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku wa jirkun min azabin alim zai tsare ku daga azaba mai radadi sai suka ce wa malla yujibi da'i Allah duk wanda bai amsa wa manzan Allah ba in ji aljanu ba wa malla yujibi da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi ba zai gagari Allah ba a bayan kasa ko zai gagare shi falaisa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya kuma bai da wani majibanta koma bayan Allah ulaika fi dalalin mubin Allah ce wanda basu amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba suna cikin bata mai zurfi jama'a mun fahimta to sai da duk wannan abun ya faru don annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ma san sun zo ba bai ma san sun saurara ba bai san sun koma sun je sun yi da'awa wa mutanensu ba kawai Allah sai ce mishi ƙul'uhiyar ilayya annahu sama a nafarin minar Allah maɗaukacin sarki ya ce ƙul'uhiyar ilayya ka gaya ma al’ummarka ka ce an yi mini wahayi annahu stama a nafarin minal jinni cewa wata tawaga ta aljanu ta saurare ni lokacin da nake karanta alkur'ani istama a nafarin minal jinni faƙalu sami ina ƙur'anan ajaban suka ce kai yau mun ji wani abin karantawa mai burgewa mai ban sha'awa ya haɗi ilal haƙi karatun nan da muka ji yana shiryaswa zuwa ga gaskiya fa'aman na bihi mun yi imani da shi wallan. nushirika bi rabbina ahada ba za mu sake shirka da bara mu sake shirka wa Allah da kowa ba suka ce mun tuba mun tuba amma duk da haka sai da aka samu matsiyatan da suka koma ruwa tunda daga cikin aqidar shedan shine a batar da jama'a to ya samu kan kangararru waɗanda ba su yadda ba haka zai ce a hau a nemo labari su alhaji wane in ba irin wannan labarin ba da su bata ba duk wannan da kake ganin kungiyoyin cult wannan kungiyan asiri menene da sauransu duk shiri ne da shedan yayi na tafiya wuta eh duk shiri ne da shedan yayi na tafiya wuta saboda harkoki da yawa harkar kasuwa ne harkar mulki ne harkar neman kuɗi ne harkar menene duk wani abu da za a yi fice a duniya galibi ba duka ba galibi kafin mutum ya kai kololo sai ya shiga wata kungiya irin wannan na tsafe-tsafe da sauransu jama'a mun fahimta? eh in kaga mutum ya shiga irin wannan harkan ya ce ma Allah ne lahira Allah ba na so aban duniya kawai kadi alimu Lamani, ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce duk wanda ya shiga harkan tsafi ko sihiri duk wanda ya shiga harkan tsafi ko sihiri Allah ya ce to ya sai da rabonsa na lahira a lahira ba shi da rabo ko kamar tafi in ji Allah ba shi da rabo a lahira wanda ya shiga harkan tsafi-tsafi ba shi da rabo ranar lahira jama'a mun fahimta to haka suke ɗorin ɗosanu su je haka za a harbe su da wannan yular wani ya goce ya dirko ta make rafinsa ya shanye ya rarrafa ya kai wa boka labari wani a make shi ya mutu wani a make shi ya lalace wani kafin ya iso ya kone matsiyata haka dai ana nan a farkon suratul safar ne ke cewa inna zayyana sama'ad duniya In Amen. Allah ya ce inna zayyana sama a duniya bi zinatinil kawakib Allah ya ce mun yi ado samar duniya Allah ya ce ado da taurari ba shine ne karanta anan ba mun kayata samar duniya Allah ya ce mun mata ado da taurari waɗannan taurari ba ƙaramin kwalliya suke ba wasu ba wa hifzan min kulli shaitanin maridi Allah ya ce kuma mun sanya su su zama tsaro ga duk wani kankararren shaidani duk wani shaidanin da bayi ji Allah ya ce mun sanya su su zama tsaro su zama abin kai hari gare shi inji Allah la yasamma'una ila al-mala'il a'la Allah ce ba su samun kaiwa zuwa ga ɗauko rahoto a wajen mala'ikun da suke sama wa yi min kulli janibi ta ko ta ina Allah ya ce harbin su ake yi duhuran walakum azabun wasibi Allah ce don a nesanta su daga jin maganan mala'iku Allah ce suna da azaba dawwamin miya. Allah sai ce illa man khatifal qatafata jarababbun kenan Allah ce sai dai wanda ya cisko abin da ya cisko fa atba'ahu shihabun sakami, sai wannan yular mai kashi Allah ce sai ta yi kansa wani ya samu ya doje in ya dungura ya zo ya ba mu irin wannan matsafan labari kai kuma kana zuwa sai ce alhaji wani sanin da zuwa yaya ofis ana so a tumbuke ka ko ca alagafa ta malam har ka sani <laughs> eh, ka san dan boko in bai san addini ba maganin shi boka <laughs> eh za ka ga mutum ya yi shekaru a ingila ya yi shekaru a london ya yi kaza ya yi kaza sai ka samu wani kucaki yana ta wahalar da shi allah Allah na sai kaga wani ba kauye ko guga baya yi ya saka eh mallam ya saka professor ko doctor a gaba haka ne ai dama customers din su da mata da jahilan yan boko customers din su kenan da mata da jahilan yan boko Ka san mutum yakan kwankwaɗi boko bai san addini ba bala'i <laughs> wallahi matsala bari in gaya maka Allah matsala shi kasan dan boko idan bai san addini ba shi tunaninsa addini ma ya kamata a yi shi ne a irin tunaninsa ka gane magana inda za a zo ana magana addini wato irin tsarin da yake da shi na boko zai so addinin ma a mai da shi kan wannan tsarin shi bai san addini ne ake so ya wayar da kan boko ba shi kuma yana tsammanin boko ne zai wayar da kan addini <laughs> jama'a mun fahimta saboda ka duk wani abu da ya dan yi calculation ya ga kaza ne sai ya so ya ce ayi kaza shi kuma ko zan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya ga dama ake yi ba wahayi ake mishi wahayi ake mishi a daidaita sahu wahayi ne yanzu baka ga yadda muke zaune a masallaci ba kowa ka dubi irin zamansa. wani ya dafa wani ya miƙe kafa wani ya jingina wani ya yi tagumi to in aka zo sallah sai Allah ya ce kowa ya bar nashi ayi sahu to in an zo sahu kuma ka ce yadda kake so da kai ba zai yi ba jama'a mun fahimta ina ji tun shekaran jiya in an zo sallar la'asar malam alkasim na ta bugawa maganar sahu har yanzu mutane ba su gane muhimmancin sahu a sallar annabi ya ce fa inna iqamata sufufi min tamamis salah tsayi da sahu sallar kanta cika sallah ta zama sallah cikakkiya ba ana cewa qad qamati salatu qad qamati sala an tsayi da sallah ba to tsayi da sallan tsayi da sahu yana cikin tsayuwar sallan in sahu bai tsayu ba sallah ba ta tsayu ba jama'a mun fahimta doka ne annabi muhammadu yayi doka ne doka ne hadisi ingantacce doka ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba dama wani ya tsaya a sahun baya sai sahun nan ya cika har karshe to kun san matsalar da ake samu wani idan ya fito yana ganin kafin ya isa can an yi ruku sai ya yi ruku'u daga nan zaka iya tashi a zero domin kayi kayi kabbara ne a bayan sahu wani yayi sallah a bayan sahu shi kadai annabi ya ce mishi ka sake sallah idan ka je bayan wani sahu wani bai cika ba kamar yi sallah ne a bayan sahu kamar kai sallah ne kai kai daya annabi ya ce ku cika sahun farko sai ya cika ku tada na biyu annabi ya ce sai ya cika ku tada na uku annabi ya ce sai ya cika ku tada na hudu to wadda na ɗaya bai cika ba ya sa na biyu ya ji maganan annabi wani kuma in yazo sai ya baje ya eh mana ya eh baje kawai wani wawwarewa haka abinsa a daidaita sahu yana kallon ka a daidaita sahu yana kallon ka irin waɗannan da ba su jin ba su so din ka san wani duk gyaran da za a mishi sai ka kamar an walakanta shi muna sahu ya zo irin wannan bajewan ka san ni ba ni son ma irin mai wannan bajewan wallahi ya zo gangada ne babu daɗi to ku haɗa sahu ya yi kyau ba zai yadda ba kai kuma in ba a haɗa sahun nan ba ba za ka ji natsuwa a sallah ba sai ya zo ya baje sai wani yaro ya zo shiga tsakanin mu. da <laughs> ya baje haka yaron sai haka <laughs> shi kuma dama bayi zo ne a haɗa yaron sai haka ya ƙara haka yaron yi haka ce <laughs> kaga mu da yaro ɗan sunna eh, ya duk yadda ya karkar salonsa yaron su shi ma sai ya haka sai ya manna da gabansa nace da kagan babba ne ai sai sai dauke shi da gaba don Allah ku dinga daidaita sahu da kyau a dinga daidaita sahu da kyau daidaita sahu yana daga cikin cikar sallah rashin daidaita sahu yakan kawo matsala hatta da sabani a tsakanin al'ummar musulmi rashin daidaita sahu yakan kawo matsala da sabani tsakanin al'ummar musulmi annabi yakan ce ku daidaita sahunku ko dai Allah ya sanya sabani a tsakaninku to kuskure ne a zo daidaita sahun wani yaga ga kaman yadda yake so haka zai yi ba zai yi ba ita shari'a ba haka take ba ita shari'a ba haka take ba Allah ya samu dace wannan shine tsari da ubangiji ya ajiye al'umma a kayi kuma shine shiri da tanadi da aka yi domin tsare addini daga waɗannan miyagun shaidan. jama'a mun fahimta to amma duk da haka kamar yadda muka ambata akwai wadda sukan hau duk da halakarsu tana jikin wannan hawa ɗin dama shaidani in ya kai shaidani ai bayi ji baya gani Allah ya ce walaƙar na sama a duniya bi masabiha waje Allah haru juman lishiyafin sannan muka sanya wannan taurari su zama abun jifa ga shaidanu katada ya ce ubangiji ya halicci taurari ne saboda waɗansu dalilai guda uku dalili na farko shine tsinkayar da mutane direction waɗanda suka san yanayin taurari idan ya ɗaga kai ya kalli tauraron da ya kalla yakan iya gane kano tana ta waje kaza ne kaza na waje kaza ne saboda haka matafiya sukan yi amfani da taurari wajen gane inda da su ƙulla su samu hanya na biyu ya ce domin ado da kwalliya wa sama na uku ya ce domin jifan shaidanu ya ce duk wanda ya yi amfani da taurari ba a kan waɗannan ababa ba to ya shiga uku kasan ɗaya akwai masu duba da taurari masu duba da taurari akwai wani wadda ake sa shi a gidajen rediyon nan ko bbc ko boys of amurka dai duk ƙarshen shekara zai yi hasashe da taurari inda kuna bibiyansa da za ku san gundu makaryan da yake zuki ta malle yake zukawa ga rashin addini wai har mai duba taurari ma wai wai me zai faru a shekarar nan ya ce eh wani za a yi takara da shi amma dai tun da alƙalamin ya fito a gidan wau <laughs> eh, haka ne wannan in baka san addini ba ne kawai suke har kake da lokacinsu da wani sukutum da guda sukutum da guda yana da irin waɗannan bokaye aikinsu kawai a ɗan buga a duba mishi in an duba mishi shi kenan shi boka ya ɓata kuma ya ɓata Allah ya tsare mana imanin ba ni mantawa bare da aka yi dr mansur isa yalwa haka ne ko ya yi magana a kai to sai aka ce za a koma a tambayi wancan dalilansu da haka dai suka batar da abun arbibi sabon Allah ne a fito da wani wai a ce mishi wai yayi bayanin wai me zai faru a shekarar nan kai ka san me zai faru a shekarar nan kake ta shan wuya a to idan na san me zai faru a shekarar nan ba sai in yi hijira abuna ba in naga da wahala a gari gaskiya ne haka ne Allah ya sauke Allah ya ce wa a'tadna lahum azabas sa'ir Allah ce mun yi musu tanadin azabar wuta mai tsananin kuna Allah ya tsare mu to sai Allah ya ce إذا ce walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam na ga waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu Allah ce suna da azabar jahannama wa bi'sal masir Allah ce makoma ta munana duk wanda ya kafirce ma Allah ya juya baya gabarin imani ya mutu akan kafirci Allah ya ce to azabar jahannama tutur tana nan akansa Allah ce makoma ta yi muni makoma ta yi muni mutum a ce rayuwar da zai yi rayuwa ne a cikin wuta kaga ai rayuwa ba ta yi ba idza ulqu fiha Allah ce idan aka zuba su a cikin wutan sami ulaha ta gayyuzan sami ulaha shahikan wa hiya tafur Allah ce za su ji kuginta da karaginta da kururuwata daga lokacin da wuta ta tsinkayi dan wuta to akwai wani nishi da kugi da take yi na tashin hankali da fitina wanda shi kadai ya isa dan wuta tashin hankali idza ra'atuhum min makanin ba'idin lokacin da aka ɗebo ‘yan wuta aka nufi wuta da su Allah ya tsare mu Allah ya ce Izara atun min makanin ba'idin idan ta hango su daga waje mai nisa ana zuwa da su sami ulaha ta gayyuzan wa zafira Allah ya ce za su ji ta fara gurnani na fushi Allah ya ce da ƙaragi za ta dinga ƙara za ta dinga ƙugi saboda mai ta abinci hmm. wa ulku min minha makanan bayyikan haka ne ko ah. idan aka watsa su a cikinta a wani gu mai matsatsi da auku nalika subura Allah ce sai su kama cewa sun shiga uku sun shiga uku sun halaka Allah sai ce musu la da uliyau yawma buran wahidan wada da'u suburan kafira Allah zai ce kar ku ce kun shiga uku sau ɗaya ku ce kun shiga uku ba iyaka idan ra'atun min makanin ba'idin idan ta hango su daga can sami ula hata gayyuzan wa zafira za ta fusata ta fara kogi ta fara karage wa idza ulqu minha makanan dayyikan muqarranina idan aka zuba su a cikin ta suna daddaure da nalika figura duka sai su fara sun shiga uku sun lalace sun shiga uku sun halaka sai a ce musu lata da uliyo buran wahida kar ku ce kun shiga uku sau ɗaya wadda usuburan kasira ku ce kun shiga uku mai yawa wadda ya shiga wuta ai ya shiga uku to duk lokacin da wuta ta tsinkayi ɗan wuta to takan canza ƙugi da ƙara da tafarfasa Allah ya ce wa iza ulqu fiha idan aka zuba su a cikinta Allah ya tsare mu sami'u laha shahikan za su ji nishinta da numfasawanta wa hiya tafur tana tafarfasa tana bararraka takadu tamayyazu min al-ghayz Allah ce takan yi kamar ta yi bindiga saboda fushi takan yi kamar ta farfashe ta watsi ita wutar kanta min alkaizi saboda fushi da fusata kullama ulqiya fiha faujan Allah ce duk lokacin da aka zuba wata tawaga a cikin cikinta sa'alahum khazanatuha sai masu gadin wutan sai su tambayi wa'annan waɗanda aka zuban alam ya atikum nadhir shin mai gargadi bai zo muku ba ka sanna daga cikin adalcin Allah dan wuta bayan ya zama dan wuta to bayan an taho da shi kuma kafin a sashi a wutan sai an sake tambayar shi wani tsakani da Allah abinda yi sanadiyar shigan ka wutan nan ka san da shi ko baka san da shi ba zai ce Allah na sani an maka bayani dalla dalla ko ba a maka ba ka duba rahama irin ta Allah yace idan mantuwa kai mantuwan yace ya yafi idan kuskure ne ba haka kake so kai ba sai kai haka yace ba komai Abin da zai kama ka da shi yace abinda kai da gangan ka sani kai saboda ka sai an tambaye ka wannan abin kasan san hukuncin sa kace na sani ka dama zai iya kawo ka wuta sai ka ce ma Allah na sani to duk lokacin da aka zo da 'yan wuta za a zuba su a wuta to za a dakatar da su sai an yi musu tambayoyi bayan an musu tambayoyi sun amsa tambayoyin tukunna kuma sai a zuba su wannan kuma adalci irin na ubangiji jama'a mun fahimta Allah ya tsare mu daga azaba Allah ya tsare mu daga kaskanci ranar lahira jama'a mu kwana ana gobe idan mun zo sai mu dora daga kan tambayan da za a musu da amsar da za su bayar kafin a sa su a wuta Allah ya tsare mu daga azabar wuta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk